zo ku ga yadda musulmi suka tsara makomar duniya a yau za mu wata tafiya mai nisan gaske zuwa ga wasu zamunna da suka shuɗe daga shekaru ɗari 600 da suka wuce tafiya ce mai wahala wacce za mu yi ta a cikin lokaci kun san ina muka nufa za mu nausa ne cikin tsaffin daulorin da suka shuɗe don zaƙulo manyan masana kimiyya musulmi daga ɓangarori daban-daban ina za mu fara zuwa kawai ku biyo mu Kun shirya? Mu je zuwa. Ba kun mu ba an tashi da mu. Kwatsam sai ga mana sanyin safiya a birnin Bagadaza don soma wannan nazari. Zamanin ci gaban wayewar kimiyyar Musulunci, wato zamanin zinare na Musulunci, wani lokaci ne da musulmai suka tsara makomar duniya zamani ne na haske, bincike, ci gaba da kuma bunƙasa. A lokacin da Yammacin Turai ke cikin duhun jahilci tsawon shekaru da zamunna, duniyar Musulunci ta kasance cibiyar wayewar ɗan Adam, inda ilimi, kimiyya da al'adu suka yi tasiri tamkar wutar da bata mutuwa. Zamanin zinari na Musulunci, da ƙarni na takwas zuwa ƙarni sha hudu bayan hijira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق ya kasance wani lokaci da masana musulmi suka ƙirƙiro abubuwan da muke amfani da su a yau sun bada gudummawar da har yanzu take tasiri a zamaninmu Haƙiƙa musulmai sun ba da gudunmuwar da kimiyya ba za ta manta ba ku taho mu kewaye sauran garuruwa don ganin irin gudummawar da masana kimiyya musulmai suka bayar don ci gaban duniya muhammad bin musa al-khawarizmi masanin lissafi ilimin taurari da ilimin kimiyyar ƙasa daga yankin farisa shi ne wanda ƙirƙiro lissafin aljibra kuma ake masa kirari da baban aljibra hatta kalmar algorithm an ciro ta ne daga sunansa kuma ya gabatar da lambobi daga sifili zuwa tara waɗanda aka samo su daga yarukan hindu da kuma larabci bincikensa ya sauƙaƙa lissafin zamani wato mathematics ba za a iya tunanin samar da banki na'urar kwamfuta ko binciken sararin samaniya ba tare da wannan lissafin ba daga nan kuma sai mu nausa yankin larabawa ibnul Alhazin haytham al-hazin ya kasance jagoran ilimin kimiyya a yankin larabawa ko farisa ya kasance mai zurfin ilimin da ya kawo sauyi a bangaren ilimin sararin samaniya da kimiyyar haske wato optics kuma ya kirkiro hanyoyin gwaji na zamani ana masa lakabi da baban kimiyyar gwaji wato scientific methods Shi kuwa Abubakar Al-Razi, Razis, ya kasance ɗaya daga cikin manyan masana kimiyya masu zurfin ilimi a wancan lokacin. Ya bayar da gagarumar gudunmuwa a ɓangaren likitanci, falsafa da ilimin sinadarai wato chemistry. Shi ne fara rabewa tsakanin cututtuka wato smallpox da measles, kuma ya ƙirƙiro labarari na farko na likitanci a duniya. Sai mu tafi zuwa ga Ismail aljazari ƙwararren injiniya mai basira ya ƙirƙiro injina da na'urori shi ne ƙirƙiro inji na farko na robotic da injin ban ruwa a gonaki da injinan da suke ayyuka da dama a ɓangaren sararin samaniya da ilimin taurari kuwa akwai masanin kimiyya albattani masanin lissafi da kimiyyar sararin samaniya da ƙere-ƙere shi ne ya gyara jadawalin taurari kuma ya auna shekarun duniya daidai a lokacin da babu na'urar taswira ta GPS a duniya. Musulmai masana kimiyya sun ƙirƙiro Astrolab, na'urar da aka yi amfani da ita har ƙarni na takwas don kewayawa cikin teku da sararin samaniya. A ɓangaren adabi da fasahar waƙe kuwa, akwai Jalaluddin Muhammad Rumi, masanin fasahar waƙe daga yankin Farisa, mawaƙi ne da waƙoƙinsa suka zama waɗanda aka fi sayarwa a ƙasar Amurka bayan shekaru 800. daga nan sai ibn sina wato abyssinia ya kasance mai zurfin ilimi a ɓangaren kimiyya kuma mafi zurfin tunani a tarihin kimiyyar zamani ana masa kirari da baban likitancin zamani ya bayar da gudunmuwa mai tasiri a ɓangaren likitanci da ilimin sararin samaniya da sauransu ya tsara ilimin falsafa da ta yi tasiri ga manyan masana ilimin kimiyya kamar descartes newton da sauran masana kimiyya daga yammacin turai duk da falsafa ba ta da wani muhimmanci a musulunci daga nan zamaninsa yankin andalus wato spaniya a yau abu abdullah muhammad al-idrisi masanin kimiyyar ƙasa wato geography kuma masanin tsarin taswira wato cartography shine wanda ya zana taswiran duniya mafi kyawuwa a ƙarni na sha biyu me yasa wannan zamani ya yi nasara akwai manyan dalilai guda uku na farko aron al'adu masana musulmi sun karanta al'adun girkanci sanskrit da farisa suka haɗa su da bincikensu wanda hakan ya ba su nasara har suka yi fice na biyu tabbataccen ilimi an kafa jami'ar alkarawiyin a shekara ta tara na kalandar gregorian a can ƙasar morocco jami'a ta farko a duniya da har yanzu take aiki na uku fada da tunani dole musulunci ta kasance gida ga yahudawa Kirista da mabiya addinai, duk sun ba da gudunmawa ga ci gaban ilimi. Shin menene tasirin binciken waɗannan masana ga duniya? Lokacin da Yammacin Turai ta fara farfadowa daga ƙangin duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi, sun yi amfani da fassarar larabci na ayyukan masana kimiyya kamar Aristotle, Plato da Ptolemy, waɗanda masana musulmi suka fassara, suka adana, sannan suka haɗa da nasu binciken. ba don gudunmuwar masana kimiyyar zamanin haɓakar musulunci ba da ba a samu manyan masana kimiyya kamar galileo newton ko da vinci ba yawancin binciken da masana musulmi suka yi an fassara su zuwa latin suka zama tushen farfadowar ilimi a turai ba zai yiwu a faɗi ci gaban kimiyya na wannan zamani ba ba tare da gudunmuwar wancan zamanin ba menene abin tunawa a yau wannan zamani ya nuna cewa musulunci da ilimi tare suke tafiya musulmai sun yi bacci har an waye gari waɗannan ilmomi sun kubuce musu a yau muna buƙatar ƙwazo da bincike ya kamata musulmi su ƙara bibiyar wannan tarihi don su yi amfani da shi don ƙarfafa al'ummarsu da kuma duniyarsu don farfaɗowa a fagen kimiyya da ci gaba. Mu sani cewa zamanin zinari na musulunci baya nufin tarihi kawai, sai dai yana nufin makoma da ci gaban duniya. Ku ci gaba da bincike da bibiyan mu don ƙarin ilimi da tarbiyya kuma ku danna like, share da subscribe don samun wasu bidiyoyin Allah shi ne mafi sani. Ma'assalam.